والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا وقوتنا وعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتفل سنته وزاد بهذه وزاد عن أمانه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سنة التطبيع الأول في رمائكم صلى الله عليه وسلم في مدينة الكوفة 来，谢谢。 Allah ta'ala ya haɗa mu a wani masallaci ya mu shaikh Talha Salafi rahimahullah shi gaba da darasin hadisi a cikin littafin Musaddal Ahkam Kalam Khair al-Anam na babban malami al-Allamah al-Muhaddith عبد الغني عبد الواحد المقدسي الجماعي الحنبلي عليه رحمه الله ثلاث شباب الجنائز باجي لا 31 hadisi ne lamba ha dari da sittin da biyu a cikin wannan littafi mun karanta hadisin bayan doguwar mukaddima da muka yi a satin da ya gabata a game da abin da yake da alaƙa da ahkamun jana'i dama mun ce mun karanta hadisi mun fassara shi da ke kuma bayanai da suke da alaƙa da shi za mu ƙara mai mai da hadisi قال إن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة وأن حديث عن ساموش لقد سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجري نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية قد الله صلى الله عليه وسلم يا سنة رسول النجاشي في اليوم الذي مات فيه a ranar da annajashi ya rasu wa kharaja bihim ila al-musalla ya fita da sahabbansa zuwa masallacin idi fa saffa bihim yasa suka yi sahu sahu wa kabbara arba'an sannan ya masa giduna annajashi radiyallahu ta'ala anhu kabbar bari guda hudu annayu malamai suka ce ana ce masa annayu ana cewa annuyan ana cewa annayan ana cewa anna'iyu fi'ilinta shine na'a yan'a abinda ake ce ma annayu ko kuma wadannan lafazan da aka ambata shine khabarul maut labarin mutuwa in an ce annayu ana nufin labarin mutuwa ba da labari game da wani ya mutu shi yasa na na Fatima radiyallahu ta'ala anha في عقائد دولنا اللفظ الدوق السكفر قال ان صلى الله عليه وسلم قال يا رسول كما يدى الإمام البخاري يبتر تكيه شيوا يا أبدا أجاب ربا دعا يا من إلى جبريل ننعا يا أبدا شويو بابانا أجاب ربا دعا يا أم تكيغم أفنجد سليك راجي ya man ila jibril nan'a ya wanda nake sanar da jibril mutuwarsa daga yau babu kawo wahayi to kaga ce amfani da lafazin nan'ahu ai muna ba da labarin rasuwarsa al-imam al-jawhari babban malamin duba ya faɗa a cikin littafinsa al arabiyya babu sai babba yake cewa kanat arbu idama ta min hamaytu lahu qadrun larabawa sun kasance kafin zuwan musulunci idan wani mutum mai daraja a cikinsu ya mutu rakiba rakibun karasa sai wani ma'ayi ya hau doki wa ja'ala yasiru fil nasi sai ya rika bin mutane duk inda ya ga gungun mutane wa yaqulu sai ya ce na'i fulanan ai in abu wa adhi al kabara wa fati sai ya gamu da mutane in ya zo ya samu mutane suna yi zarar da mutane suna jira sai ya ce na a'i fulanin sanar da mutuwan wani ba ku san babban wa babban mutum wani mai daraja kaza ya ta faɗin darajojinsa da 'ya'yan da ya bari da dukiyarsa sai ba ku san ya mutu ba ne wannan shine anna'yu a larabci kuma al'ada ce da larabawa suke yin tun kafin zuwan musulunci shi yasa da musulunci ya zo za mu ji gyaran da ya musu to shi ne nan aka ce na annabi sallallahu alaihi wasallam da dashi shi annabi malamai suka ce ya tafi gida biyu al-imam al-azir yake cewa na'al maita yan'ahu na'yan wa nu'yan idza aza mautahu wa akhbara bihi idan mutum ya ba da labarin wani ya mutu ya ce na'am ya sanar da mutuwar, ya ba da labarin mutuwar wani shi wannan ita sanar da mutuwa ta kasu gida ne da musulunci ya zo akwai na'an jahiliya akwai irin yadda suke sanar da mutuwa a jahiliya kamar yadda aka ambata mana a baya sai idan wani babban mutum ya mutu yana da 'ya'ya yana da albanu na shuhu 'ya'ya waɗanda duk inda aka ambace su an san su sannan shi mutum ne mai dukiya ko kuma sarki ne shi ko kuma wani gwarzo ne a yaki ko kuma wani mawaƙi ne kwararre ko kuma wani babban mai ba ne to idan ya mutu sai a rika bi gungu gungu ana sa duk inda aka ga mutane sai a rika ihu ana tsalla ana kuka ana ihu ana cewa wane ya mutu bango ya faɗi wane mai daraja kaza wane mai daraja kaza wannan ne ake ce masa na'am jahiliyya na farko shine an-na'yu al-masqub bil mafaqir wal ma'atir was wal 'awim akwai sanar da mutuwa irin wacce ake yin ta a jahiliyya wacce ake zuwa a sanar da wane ya mutu ana alfahari da shi ana faɗin abubuwansa na alfahari ana faɗin darajojinsa sannan ana ihu ana ƙaraji ana tsalle فذلك داخل في النعي الممنوع wannan ya shiga karkashin sanarwar mutuwa wadda aka hana a shari'ar musulunci irin sanarwar da ake yi a jahiliya musulunci da ya zo ya hana irin wannan wane ya mutu a zo a faɗe shi a ta faɗin darajojinsu ana ihu ana kuka dama ga wasu ƙwararrun mata a ihu da kuka da iya cinta su za a tasa su a gaba a tafi da su ta iya ihu kamar yadda idan biki ne kuma ta iya kuɗa to sai ta zo ta wannan shine ake ce masa na'ayul jahiliya an-na'ayul mamnu shine sanar da mutuwa wacce shari'a mutunci ba ta yadda da ita ba a jahiliya haka ake a zo ana ihu ana karaji ana ambato darajar wani ana cewa ma ai an yi asara baki ɗaya duniyan nan ta lalace ga baki ɗaya kaza an yi duk irin wannan na biyu anna'ayu li nasi da salati ala albayt nau'i na biyu shine sanar da mutuwa ba tare da an yi waɗancan abubuwan ba da manufar a gayyato mutane domin su zo su maka sallah bil wasa'il ta hanyoyin da shari'ar musulunci ta yadda a kalantar wannan nau'in mustahabbi ne a shari'ar musulunci idan mutum ya mutu a sana kamar yadda zamu ga hanyoyin da ake bi yanzu a zamanance ake sanar da mutuwa shin sun dace da na shari'a ko ba su dace da na shari'a ba dalilan da suke tabbatar da cewa ana sanar da mutuwa idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu ana sanar da cewa ya mutu akwai su da yawa daga ci akwai wannan hadisi da ya gaba da muka karanta shi hadisin sai da abu wa ya rabi Allah ta'ala anhu na rasuwa annajashi hujja ce babba daga cikin hujjojin da malamai suka tabbatar da cewa ya halatta idan mutum ya rasu a sanar da ‘yan uwansa a sanar da dangi a sanar da ‘yan uwa musulmai domin a zo a haɗu a masa sallah kun fahimta na biyu hudubar sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ta tabbatar da ya halatta a sanar da mutuwar wani a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu na umar radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya a cikin masallaci sayyidina abubakar baya manzo Allah ta sallallahu ya rasu sai na Umar ya zara ta ku ce duk wanda ya sake cewa Annabi sallallahu ya rasu ya fi wuyar ai manzo Allah ta sallallahu ya je ya gana da Allah ne ya dawo kamar yadda Annabi Musa alaihi salam ya je ya gana da Allah madaukakin sarki a tsoro sina'a duk wanda ya sake cewa manzo sallallahu ya rasu ya fulle masa wuya wasu sahabbai suka tayi suka je suka nemo sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda baya nan a lokacin a wajen da ya zo ya je duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan eh, ya tabbatar da annabi sallallahu ya rasu sai ya fito masallaci ga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana tsaye da zararren takobi a hannunsa yi hamdala ga Allah ya yi yabi Allah sannan sai ya ce amma ba'du bayan haka faman kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda ya zama annabi yake bauta mawa to annabi ya mutu malamai suka ce wannan sanar da mutuwar take sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana sanar da manzo Allah sama ya rasu ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت duk kuma wanda ya kasance Allah yake bauta ba wa to Allah ba zai mutu ba rayayye ne shi na har abada ba zai mutu ba kuma tala qaul Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhur Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ya karanto wannan ayat cikin sura Ali Imran wacce ke tabbatar da cewa Allah ya hukunta ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu kamar yadda annabawan da suka kafin su sun rasu to da ka ba shi kadai bane ba mutuwa ba ba shi ba faro bane a mutuwa a cikin annabawa to wannan hujja ta farko kenan da ke tabbatar da ya halatta a sanar da wani ya mutu domin a haɗu a yi masa sallah sannan al'imamu ibn abi shayba ya fitar a cikin al-musannaf dinsa asarin iyasu bin mu'awiya iyasu bin mu'awiya tabi'u tabi'i ne tabi'u tabi'i ne almajirin sayyiduna sa'id bin musayyib rahimahullah shi ko sa'id bin musayyib tabi'i ne babba ina cin manyan manyan tabi'ai domin ya ga manya manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina umar to iyasu bin mu'awiya yace jalastu jalastu ila sa'id ibn al-musayyib yace na zauna a wajen a majalisin sayyiduna sa'id ibn al-musayyib wata rana fa qala li sai yace mini man anta kai daga wata kabila kace yace ma iyas ibn muawiya wanda iyas ibn muawiya kamar yadda muka ce tabi'u tabi'in yazo makarantar sayyiduna sa'id ibn al-musayyib rahimahullah wanda shi tabi'i sai yace masa sai ya kalle shi yace kai da goce kabila kace qultu sai na ce min Zainata. ai kabilan mu ita ce mu Zaina. ni ina cikin banu Zainata ne qala sai sai na sai ibn musajjib sai yace inni la yau mana a umar ibn al-khattab an-nu'man 'ala al Ya ce, wayyo ai an-nu'man dan kabilan ku Zaina. na tuno lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya sanar da mutuwarsa akan minbari ya hau minbari ya sanar da cewa wannan annu'man ya rasa shi kuma annu'man din nan yana cikin kabilan kai ya ibn muawiya malamai suka ce wannan hujja ce da ke tabbatar da cewa ashe ya halatta an soma idan wani ya mutu a sanar da mutane domin su zo su masa sallah maksudin sanarwar maksudin sanarwar shine a haɗu domin a yi masa sallah sannan idan wani ya ji ko da bai samu damar halartar sallah ba to ya haɗe a makabarta a haɗe da shi a makabarta idan bai samu damar halartar makabarta ba to ya masa addu'a wanda waɗannan abubuwan abubuwa ne da mamaci yake bukatar yana bukatar a yi masa sallah yi masa sallah addu'a ake masa yana da buƙatar a je makabarta a raka shi a makabartar nan in an je an gama rufe shi za a masa addu'a yana da wannan buƙatar sannan kuma yana buƙatar a ci gaba da mishi addu'a yana da buƙatar a ci gaba da masa addu'a to wannan fa'ida kenan to wannan asarin malaman hadisi sun yi magana a kansa akwai malaman hadisi da suka ce wannan asarin bai inganta ba amma a imam Bukhari da wasu daga cikin malamai sun tabbatar da cewa ingantacce ne wannan asar hujjan malaman da suka ce asarin bai inganta ba suka ce inna sa'id ibn al-musayyib lam yasma' min umara sayyiduna sa'idun ibn bai ji daga sayyidina umar ba bai karba hadisi ko fara ɗaya daga sayyidina umar ba amma imam al-bukhari sai ya ce wannan qadiyya ta cewa ya ji sayyidina umar radiyallahu anhu na sanar da mutuwar al-nu'man tabbataccen abu ne har al-imam al-bukhari ya ce ai sa'id bin musayyib rahimahullah ya ji sayyidina umar a lokacin shekarun shi bakwai so daga wannan shi kadai ne abin da ya tabbata sayyiduna sayyidul musayyib ya ji daga sayyidina umar amma bacin wannan

wanda Iyad bin Muawiya ya waito, al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba shi kuma ya ruwaito asan al-Musannaf din wannan fa'ida ce ta ilimi al-Imam Zahabi yake cewa hafiza sa'idun zalika wa lahu sab'u sinin sayyiduna sayyidul musayyib yaji sayyidina Umar na sanar da rasuwar wannan annu'man din da ake fadin sa a lokacin shekarun sa bakwai ya haddace waɗannan wannan abu da da yake daga sayyidina Umar to wannan hujja ce da malamai suka kafa akan cewa ya halatta idan wani ya mutu a sanar da mutuwarsa ga al'umma domin mutane su zo su haɗu a yi masa sallah hujja ta hudu an karbo daga Yahya ibn Abdul Hamid dan Rafi daga kakarsa kakarsa ita ce matar Rafi ibn Khadij Rafi ibn Khadij sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne balan ne mun karanta hadisin sa a baya yake cewa anna rafi abna khadijin mata ba'da al kakana da ake ce masa rafi ibn khadij ya rasu bayan sallar la'asar rafi ibn khadij radiyallahu anhu mun faɗa cewa sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne balan sare ne yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan gonaki a Madina to lokacin da ya rasu bayan la'asar ya rasu fa utiya ibn umar umara sai aka zo wajen sayyidina abdullahi dan umar a uku bi mauti sai aka ba shi labarin cewa sayyiduna rafi ibn khadij ya rasu fakila lahu sai aka ce masa matara ala ga su malam ne kake ganin ya kamata a yi yanzu ga shi ya rasu rafi ibn khadij ya rasu ne kake ganin ya kamata a yi a yi kuma dubi janazatihi a sa'ata shin a fito da gawarsa yanzu din nan a mata kalla aka zo wajen babban malami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ana tambayar sa cewa ga rafi ibn khadij ya rasu me kake ganin ya kamata a masa a fito da gawarsa yanzu a masa sallah faqala sai abdullahi ibn umar yace inna mithla rafi'in لا يخرج به حتى يؤذن به man haulana min al-qura yace mutum sahabin annabi sallama kamar rafi dan khadij bai kamata a masa sallah ba ba tare da an sanar da mutanen da suke gefen mu na kauyuka ba a aika musu a sanar da su saboda haka sai aka bar gawarsa fa asbahu har aka waye gari fa akhraju bi janazatihi sai aka fito da gawarsa sannan sai aka masa sallah wannan asarin al-Imam ya rawaito shi a cikin al kuma isnadin sa ingantacce wannan hadisin shi ma hujja ne da ke tabbatar da cewa ya halatta idan mutum ya mutu a sanar da mutane domin su zo su halarta su masa sallah su masa addu'a a cikin sallan nan ya samu albarka addu'ar su hujja ta gaba an ruwaito daga al Ibn Ali Shayba ya sake ruwaitowa daga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin Ya ce aka ruwaito daga gare shi aka ce annahu kana la a san an yuqdana ar-rajul an yuqdina ar-rajul halimahu wa sadiqahu bil janaza babu laifi mutum ya sanar da masoyinsa da abokinsa cewa wane ya mutu ka zo ka samu lada kuma kama wancan addu'a a cikin sallar gawar da za ka yi kai ka samu lada shi kuma ya samu albarka addu'ar da za ka masa to ya halatta a sanar da wana ya mutu domin a zo a halartu a halartu a masa sallah al-imam ibrahim an-nakhai rahimahullah ta'ala shi ne yace la ba'ata idza mata ar-rajul babu laifi idan mutum ya mutu an yuqdina sadiqahu ko an yuqdina sadiquhu abokinsa ya sanar da cewa wani ya rasu a zo a yi masa sallah sai al-imam Ibrahim an-Nakhai yake cewa innama kanu yakrahuna abinda magabata ba sa so a yi an yuqafa bihi fil majalis a rika bin mafalla dandali dandali ana sanar da cewa wani ya mutu kuma ana faɗin abubuwansa na alfahari ana cewa ya mutu ya bar ya'ya kaza ya mutu ya bar ya'ya kaza ɗaya na aiki a NNPC ɗaya na aiki a presidanci ɗaya soja ne ɗaya ɗan sanda ne irin yadda ake yi a rediyo amma mujarradin sanarwa cewa Allah ya yi mawana rasuwa za a yi masa sallah a waje kaza karfe kaza wannan ya tabbata aikin magabata ya tabbatar da shi sannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya ya tabbatar da haka a hadisin da ke gaban mu gashi hadisi mutafakun alaihi riwayar sakiduna abu huraira radiyallahu ta'ala an wannan asalin na al-imam ibrahim an-nakhai al-imam abdul razzaq ya fitar da shi a cikin musannaf na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan zamanin malami dan kasar basar a shek abu wais al-kumdi yana da wani littafi da ya rubuta ɗan karami ya sa masa suna an wa ma ya sanar da mutuwa da abin da ke da alaka da haka a cikin wannan littafin ya ce fala ba'asa an yun'adil laqab wal da aka ce ka a yabo mutum ka a zo a yi ta koda shi ana fadin abubuwan albahari nata babu laifi idan an ambaci sunansa a ce na ya rasu ko kuma wani lakabi da yake da shi ma'a sana'in yasiri sannan ya halatta a ɗan faɗi wani ɗan yabo ɗan kaɗan ba mai yawa ba ba ziga shi ba farzanta shi ba ba faɗin abubuwan alfahari ba a'a ya halatta a ɗan yabe shi yabo ɗan kaɗan ya ce wa sadaqatu mustafadatun min hadha alhadith yace dukkan uku an samu su a cikin hadisin da su annajashi domin ba wannan riwaya ba akwai riwaya da ta zo ta ce ma al-yawma akukum annajashi rajul salih ashamatu haka hadisin yazo yau dan uwan ya rasu dan uwan nan namu shine annajashi kun ga lakabin ta kenan lakabi ne kamar yadda muka ambata a satin da ya gabata lakabin ne annajashi sannan a cikin hadisin ya ce rajulu salihun mutum nagari kaga ya ne shi amma ba ya yabo ne mai yawa sannan kuma sai ce ashamatu sunansa Ka kaga mun samu al-laqab mun samu alismu sannan mun samu al-sana'u yati mun samu laqabin sa shine al-najashi mun samu sunan sa shine as'ana sannan kuma mun samu yabo dan kadan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shine da yake masa mutumin kirki kun gane ai to shine shi wannan al-sheikh Abu Uwais al-Kubri yake ambata cewa dukkan ukun an samo su a cikin wannan hadisi yace fa najashi laqabu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an najashi laqabin sa ne ko wa ashama ismun sannan da yake afhama ya faɗi sunansa wa sana'u yasir min qawlihi salihun an samo kuma yaban da ya masa dan kadan da yace rajulun salihun mutumin kirki shine sai yace wa in zukira ayatun fala haraja idan wajen sanar da mutuwar mutum aka ambaci wata aya daya ba laifi bane faqad zikira fi na'i abi bakr lin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ai sai na abubakar ya dawo aya a lokacin da zai ambaci annabi saba ya rasu saboda haka idan an bude misali za a sanar da rasuwa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ba a yi laifi ba ba saba mu sunna misali a gidan rediyo za a sanar da wani ya rasu sai mai sanarwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u Allah ya yi ma wani wanda aka fi sanin shi da kaza rasuwa yau kuma da izinin Allah za a masa jana'iza karfe kaza a kofar gidansa da ke unguwa kaza lamba kaza a layi kaza Allah madaukakin sarki ya ji kansa ba a yi laifi kun fahimta to akwai wasu nau'uka na sanar da mutuwa da ake yi a wannan zamanin namu na farko til jara'id wal majallat wal internet wal hawadith sanar da mutuwa a jarida akan sanar da wani ya rasu a jarida sannan akan sanar a majalla sannan akan sanar ta intanet ko ta kwamfuta sannan kuma akan sanar ta hanyar waya a kira mutum a ambata masa ko a masa text message wannan ya tabba laifi ba ne ba saba mu ban an yi aka domin an yi amfani ne da wani abu kawai na sanarwa kuma sanarwar ba a aikata abin da ya zama ya saba mu sunna a cikin ba babu laifi نبي تعليق إعلان فيه إخبار بوفاة الميت ووقت دفنه على أبواب المساجد wannan ba mu ci sai ba mu ala. a irin ƙasashen larabawa idan an sanar da in an san wani ya rasu yanzu misali za a yi masa sallah sai da safe akwai dalilin da zai sa a jinkirta sai da sai safe za a masa sallah to sai ka zo gani a irin allunan da ake makalawa a bakin masallatai na sanarwa sai a makala sai Allah ya na rasuwa kuma za a masa sallah a gidansa karfe kaza ko kuma za a zo da gawarsa wannan masallacin karfe kaza a masa sallah shi ma wannan bai saba ba sunna an yi daidai in an yi haka na uku al-isyanu bi sayyaratin alaiha mukaffiru sawti al-ikhbari kasashen laraba sukan yi wani abu idan mutum ya mutu sai a zo da irin motar nan ta yan agaji mota mai lasifika a sama ko motar masu maganin gargajiya sai an sanar da cewa wane ya rasu za a masa sallah karfe kaza a gidansa shi ma bai saba ma sunna ba ma damar ba a wuce gona da iri a wajen aikata haka ba so daga sharuɗan tabbatar da waɗannan a matsayin sun inganta an ya kula da qasdi jam'in nas lil salat wa du'a ya kasance maksudin sanarwar kawai dan mutane su tare a mai Allah ba wani abu ake nufi na daban ba ba so ake aika farzanta shi ba ko aika faɗin cewa ya mutu ya bar ƴaƴa kaza ya bar ƴaƴa kaza sannan Allah ya kuna maskuban bi isra'in za'i ka a wuce gona da iri a wajen sanar wannan ana yaban mutum ana farzanta tashi. wa ta'idin lil manaqib ko kuma fadin darajojinsa wa mufaqaratin bil manaqib wal ahsani ko kuma alfahari shine wani ai yana da kaza yana da kaza in an yi haka ya halatta a yi amfani da rediyo ya halatta a yi amfani da jarida ya halatta a yi amfani da waya ya halatta a makala a facebook ya halatta a makala a twitter ya halatta a makala a youtube a sanar da cewa wane yaron maksudi a zo a masa sallah mun gane ai in kuma baka samu sallar ba to ka masa addu'a a Idan, inda kake ka ce Allah madaukakin sarki ya ji ɗansa ko kuma kai ma ƴan uwansa ta'aziyya in waɗannan manufofin aka yi sanar da mutuwa don su to babu laifi ne saba wa sunna ba waɗannan hujjoji da aka ambata a baya to da tafi biyun hadisin na farko ne, hadisin ya sanar da mu ya halatta a sanar da mutuwar mutum idan ya mutu da niyyar a zo a haɗu a masa sallah to sai aka ce annajashi a satin ne ya gabata mun ji bayani wane ne annajashi annajashi sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi a Habasha Habasha kuwa ƙasa ce ga nan daga cikin ƙasashen mu na Afirka annajashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida lokacin da al'amura suka tsananta ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sama ya kalla a geografiyar duniya wace ƙasa ce za ta fi dacewa da sahabban su je su zauna lafiya su huta su huta da kaicin bakin ciki da suke sha na matsin da ake musu a garin maka saboda haka sai ya zaɓa musu garin habasha ya ce ku tafi ya ce in izhabu ila ardil habasha fa inna biha malikan la yuzlamu ahadun inda ku je kasar habasha ku yi hijira ku tafi ku tafi kasar habasha lallai a kasar habasha akwai sarkin da sarkin su ba a zalunta kowa a wajensa malamai suka ce ƙarshen da yabo da mazan sama ya maka kenan ba a zalunta kowa a wajen shi kaga shi ba kowa ake zalinta ba ke a'a ba zai ma bari kuma a zalunce ka ba shi ba zai zalunce ka ba sannan kuma ba a zalunci a wajensa sai daga sahabban manzo Allah sallama suka yi hijira suka tafi a cikin waɗanda suka yi hijiran nan ta farko akwai sayyidina Usman ibn Affan da matarsa ɗaya daga cikin ya'yan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya aura guda biyu sannan daga cikin waɗanda suka tafi akwai sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sahabban manzon sama sun kai 80 kamar yadda malaman malaman tarihi suka ambata kamar al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ambata cewa sun kai 80 da wani abu su ne suka tafi suka je suka zauna a can wasu daga baya suka dawo wasu kuma sun samu wajen zama ba su sake haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi hijira Madina sai suka yi tsinke daga can suka wuce suka koma Madina ko annajashi ya musulunta ya zauna a ƙasarsa a matsayin sarki amma tun da kewaye da shi ba musulunta shi kaɗai ya musulunta to da ranar da ya rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa cewa yau ɗan uwan ku mutumin kirki an da jashi ya rasu sau da ku tashi da tafi masallaci da masa sallah wannan shine an da jashi malaman hadisi da malaman ilmin rijal suna kirga shi a matsayin sahabin annabi salama. duk da bai taɓa ganin annabi salama ba annajashi bai ga annabi salama ba manzo Allah sallallahu bai gaishe ba domin manzo sallallahu bai yi hijira Habasha ba sannan shi kuma annajashi bai baro garinsa sun haɗu da manzon Allah ta salama ba amma ya yi imani da shi kun fahimta wannan shi ne annajashi <clears throat> sunansa afhama wannan annajashin kamar yadda muka ambata laƙabi ne na sarautar sarautarsa kamar yadda muka ambata ta su da yauci kamar yadda kake ce masarkin rumawa a cikin lokacin ake ce masa kaisar kamar yadda ake ce masarkin farisawa kisra kamar yadda ake ce masarkin masar muqawqi duk waɗannan alfaf ne na sarakuna kamar mu kuma a nan ka ce sarki kamar a wasu wajajen ya ka ce uba kamar wasu wajajen ya maka ce obi duk abin da dai kamar mai duguri ka ce musu shehu kamar adamawa wajen fulani ka ce musu lamiko duk waɗannan alfaf ne na sarakuna to shi ma annajashi lakabi ne nasa to wa kharaja bihi ila al fa'ida ta gaba ta wannan hadisin ita ce salatul ghaib ko as-salatu ala al-ghaib yi magawa talla alhaji gawa fata al-imam malik rahimahullahu ta'ala ra'ayinsa da kuma wani kauli da aka goyo daga al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala sai suka ce wannan kusufiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai tunda manzon Allah kuma ya ma'annaja jashi? to shi kadai ke da wannan dama ba dai malamai sun tabbatar da cewa salatu ghaib ana yi wasu kuma malaman suka ce a'a za a yi salatu ghaib ba hususiyar manzon Allah ta sallama bace duk mutumin kirki idan ya mutu ba ka samu damar halarta yi masa sallah ba to yake sallar a duk inda sai ku haɗu ku bar salatu ghaib wannan kauli na biyu ce kaulin farko kaulin al-Imam Malik da wani kauli da aka samu daga al-Imam Abu Hanifa da ke cewa ba a salatul ga'ib ga mutum kawai manzan da sama ya ma shi ne wannan kususiyyar sarki kauli na biyu shine kaulin da ke cewa duk wani babban mutum idan ya mutu to za a masa salatul ga'ib idan baka samu halarta yi masa sallah ba misali satin da ya wuce baban a ya rasu baban shi ya rasu to misali ai ka babban mutum ne malami duk da bai shahara kamar yadda dan zai shahara ba to shi kenan sai mu zo a kaulin waɗannan malaman ko sai mu zo tun ba mu je maka ba ba mu halarci sallah ba sai mu zo nan ko wasu salatu an samu daga cikin magabata waɗanda suke da wannan ra'ayi kauli na uku shine suka ce ana yin salatu za'i ba khususiyar manzalin sama bane shi kadai a ana yin salatul ghaib amma ga mutumin da aka tabbatar da ya mutu a wani wuri inda ba a masa sallar gawa ba wannan kauli na uku shine kauli na daidai shine kauli na daidai ana yin Salatu ghaib ko ka ce Salatu ghaib ko kace as-salatu ala Allah da ana shi ya halatta ay Salatu ghaib ga gawa gawa ba sanan ay sallah idan ana da tabbacin cewa wannan gawar an same ta ko mutum ya mutu a inda tabbas ba a masa sallah ba za a masa salatu za a yi domin zan manzon Allah ta salama ya ma'annaja shi sallah domin shi kaɗai ya musulunta a cikin al'ummarsa ana da tabbas ɗin mutanen nan ba su masa sallah ba ne saboda haka manzon sama ya masa salatu ba shaykhul islam tamiya rahimahullahu ta'ala yake cewa as-sawab abin da yake daidai annal ghaiba lallai mutumin da bai nan idza mata bi baladin idan ya mutu a wani gari lam yusalla alayhi fihi ba a masa sallah a wancan garin ba sulli alayhi salatul ghaib sai a masa sallar wanda bai nan idan aka tabbatar da wani ya mutu a ƙasar da tabbas ba a masa sallah ba domin ƙasa ce ta kafirai to sai a zo a masu salam dubara kama sallan da bisa salama alal na ke shekul islamu taimiyya rahimahullahu ta'ala ce kamar yadda manzon ta sama yama an jashi sallah bi annahu kuma ta bin kufari kuffar wa lam yusalla alayhi domin an jashi ya mutu a tsakanin kafirai kuma ba a masa sallah wa in sulli alayhi haythu mata in ko an yi ma mutum sallah a inda ya mutu lam yusalla alaihi salatu al-ghafir ba za a masa salatu al-ghafir wannan ita ce maganar da ya halatta ai magawa sallah ba ta wurin idan an tabbatar da wannan mutumin da yanzu ya zama gawa ya mutu a wani garin da ake da tabbasin ba a masa sallah ba domin garin na kafirai ne sai a masa sallah alhaji da wata ta bata nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma annajashi wannan kauli shehu Islam Taymiya kenan almajirin Imam al-Qayyim alaihi rahmatullah ya ambata ya ambaci wannan magana a cikin kitabul Zadul Ma'ad fi hadhihi al-riba shi kan shi Imam al-Qayyim sai ya ce ولم يكن من حديث صلى الله عليه وسلم وسنته bai kasance daga cikin tsarin annabi ba da sunnarsa as-salatu ala kulli baitin qa'id ya salla akan dukkan gawar da ba ta ba tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam faqad mata khalqun kathirun hakika an samu mutane da yawa sun mutu minan muslimina daga musulmai wa hum muhyabun alhali ba ta da falam nusalli alaihi amma annabi bai mutu salatu وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت يا تفتى امام رضال المصطفى يا مع النجاشي سلم قاوة عن هذه قاوة عن النجاشي باتها ولك عشي شرح من صلاة الغائب وعادي شيني مكين يموت عند أجي لكفض انشي و وعمد سلم في أمد هم فهمت الإمام ابن الملقي يا فلا أسل الكامل صح الإعلام بفوائد من ذلك الأحكام يجيب الصلاة على النجاشي متعجلة سلت عن ذلك يرى النجاشي هذا وكيلا عن الذي يبتع يبتع حيث مات بعرض جومين يا مجع وتكساك لم يقم بهذا الجلس الصلاة عليه بعد أن يتفر للسيز بل أخذ سلت جاواب أمسر ta'ayyana al-i'lam bi mawtihi lidhalika saboda haka ya zama kila manzalin kuma ya sanar da cewa ya mutu yace aw yujhalu hukmu hadhihi as-sala ko kuma kila a kan garin an jahilci hukuncin yin sallar gawa wa hadha al kulli muslimin mata wa lam yusalla alayhi al-imam al-mulaqi alayhi wannan hukuncin ya shafi dukkan musulmin da ya mutu ba a masa sallah ba za a masa salatu ibrahim fa innahu yata'ayyadu ala kulli man alima bi mawtihi as-salatu alayhi ya zama tilas gare idan ka cewa wanda ya mutu kuma ka tabbatar da ya mutu a inda ba a fa a masa sallah ba sai sai kamar salatu ibrahim ko kai fahimta salatu ana yin ta me wajen yin ta a ina ake yin ta ya kasance wani bawan Allah musulmi ya rasu a wata kasa inda muna da tabbas din ba a masa sallah ba sai mai masa salatul ghaib amma idan ya mutu a inda take da tabbas din an masa sallah mutum ya mutu a Makka sai ka ce kuma sai ka masa salatul ghaib a Najeriya mutum ya mutu a Madina ka ce sai ka masa salatul ghaib a Najeriya mutum ya mutu a Masar ka ce sai ka masa salatul ghaib a Najeriya kaga wannan ba hikima a ciki an riga an masa sallar sa a masa an riga an masa sallar sa a madina an masa a maka to babu bukatar kai kuma ka zo ka ce gawa ba ta nan ban ka zo ku yi sahu sahu ku yi masa sallah kaga wannan kaulin na tsakiya kauli ne mai rauni kamar yadda kaulin farko shi ma kauli ne mai rauni kauli uku muka fara kaulin farko malaman da suke ganin ai ba wannan sallar da annabi ya ma annajashi to annabi kada yake tsanta da haka kamar yadda aka ce cikin yana da ma damar ya auku mata fiye da hudu kuma sai su da wani mun fahimci misalin ai kaulin su kauli ne mai rauni na biyu shine kaulin da ke cewa za a yi salatu za'i ga dukkan mutumin da ya mutu idan ya zama mutum ne mai karanta za ka ga ana yi a wasu kasashe kasashen laraba sukan yi haka idan aka ce ga wani babban mutum ya rasu to zai ga an yi masa salatu wannan kaulin shi ma mai rauni kawai inda ake bukatar ai ma mutum salatu ghaib ai magawa salatu shi ne idan an tabbatar da ya mutu a ƙasar da ba a masa sallah ba sai a masa salatu ghaib wannan kawai shine abin da ake bukata الشيخ الألباني ألا بكنسى شما فهمت السبيلة الشيخ أحكام الزنائك وبدعوها ura, wannan littafin nasa. ya tabbatar da wannan kuma ya dan yi magana ne awo a cikin wannan littafin nasa ne albarka akan cewa ba a salatu zalimi a kowace gawa a wanda ake masallar gawar da ba ta nan gawar da aka tabbatar da ba a mata sallah ba a inda ta mutu sai mutane musulmai yan uwan wannan gawar musulmai sai su mata sallah alhali gawar ba kamar yadda za mu ga wata matsalar da ke da alaka da wannan ita ce kuma as-salatu ala al-qabr ita kuma sai a hadisan gaba insha Allah ta'ala a darasin gaba za mu ji hukuncin as-salatu ala al-qabr yi ba kabarin sallah tabbas wannan kabarin wane sai a masa Allah shi mun gane wannan a takeice akwai sauran fikihu fara ɗaya da ke da alaƙa da wannan hadisi shine kabbarban da ake yi a sallar yawa. hadisin ya ambata sai mu bashi sai hadisin gaba shi ma zai ambaci haka hadisin gaba ma zai ambaci haka sai mu bashi mun zo da na gaba sai mu bayani akan waɗannan kabbar bari da ake yi na sallar gawa alhamdulillah da bi ni'mat muslimin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum malam me ake nufi da ciwon sha'awa da wata aya alqur'ani ta ambata yaya mutum zai gane yana da shi kuma menene maganin wannan ciwon sha'awa Allah fara malam imani da aiki na Qur'ani ya ambata a inda yake bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani yana cewa فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وما تم النبي اذا ذاك مغنى فلا تخضعن بالقول kada ku rika harere maganar ku kan ku rika yin magana da mijin da ba mijin ku ba kamar yadda kuke magana da mijin ana san mace idan za ta magana da mijinta ta rauta ya harshen muryarta ta zama ta rauta ya ta ta karya harshenka muryar ta zama mai taushi ba muryar ta zama irin tashi ba shi tashi ta tsoro ita ma za ta zama haka ba ya lalace amma ba za ta je ta ba wani a waje ba Shi shine qur'ani ya ba su umarni ya hana su yace ta ma'ana bil qawt kada ku riƙa rautaya a cikin muryar kuna magana da mazajen da ba na ku ba idan ta kama za ku yi magana da wasu mazajen da ba na ku ba to ku yi magana ba kamar yadda suke yin magana da mazajen ku ba ta hanyar yadda suke rautaya harshen ya kuma allazi fi qalbihi marad sai wanda akwai cuta ta sha'awa sai ya zama yayin kwadayi akan ku وقلنا قولا معروفا اذا ذاك magana ku fadi magana da shari'a ta yadda da ita maganar da bata saba ma al'ada ta shari'a ba to wannan manzu sha'awa manzu sha'awa shine mutum ya ji yana sha'awar ya zina da wata mata shine manzu sha'awa da ake yi manzu sha'awa ke a nan wannan mahallin duk da akwai manzu sha'awa in an ci manzu sha'awa shine kin gaskiya malami ya karanci abu ya san gaskiya amma ya take sai wannan shi ne ake ce masa mafdu shahawat da ma'anarsa wacce take mai fadi amma idan aka ce mafdu shahawa a nan ana nufin sha'awa ta zina kun fahimta shi ne abin da ake nufi a nan wannan kuma ganin abun ai a fili yake baya buƙatar sai an sai an tsawaita bayani a kai ina jin na fassara ba malam dan Allah menene hukunci zuwan yara ƙanana makamarta wato wannan jana'iza kuma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zuwa yara a ya halatta yara su je makabarta su ga abin da manya suke ya zama musu darasi ba laifi bane idan yara su je makabarta ba sa cikin waɗanda aka hana su je makabarta waɗanda aka hana su raka gawa su ne mata kamar yadda zamu karanta hadisin nan gaba insha Allah hadisin na na ummu afiyatan ansariya musaiba wacce take cewa an hana mu mu raka gawo bacci sallah mu ga gawa ba za mu raka gawa makabarta ba to da kamata ba ta kai kan gawa kuma makabarta ta hana ita amma ya halatta sallah ya kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah malam idan ahadin sunna ya a kamarin yan bid'a kuma su ne suka mai sallah to za a mai salatul ghaib ko sallar tayi yan bid'a kala kala dan ɗan bid'a bid'a su ba ta fitar da su daga musulunci ba shi ce sannan da suke gani domin ɗan bid'a kada ce akwai wanda yake bid'a bid'a ta fitar da shi daga musulunci saboda bid'a ta tana da alaƙa da kafirci akwai kuma wanda yake bid'a bid'a ta fasikanci bid'a ce kawai ga magarin bid'a kaga in nau'in farko ne kaga sallar da suka masa ba akwai ƙungiyoyi na addini ‘yan bid'a waɗanda malamai sun canza su kan su kuci cewa ba musulmai ba ne su ma da mutum ya ɗauki aƙidar su kuma yin imani da wannan malamai su masu hukuncin ba musulmi ba ne shi daga ciki akwai jahaliyawa jahaliyawa masu masu su tsofaffin Allah duk sun fa Allah ba sai da sannan da masu wahalatul wujudi ce komai Allah komai da su gani a duniyar nan Allah waɗannan malamai sun yi hukunci ba su bai bane kamar masu cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine manzan Allah ba annabi sallama ba yan gurabiyya yan shi'a gurabiyya wannan malamai sun yi ittifaqi a kan cewa ba musulmai bane to misali sai a ce garin su ne wannan sun yi magawa sallah za a mata salatu za'ili domin ba musulmai bane su sallar da suka yi ba ta yi ba amma waɗanda suke bid'ar da ba haka ba bid'ar da karrama da fitar da su daga musulunci ba in suka yi magawa sallah ta shi ba sai an sake yi masa wata ba mun fahimta shi ne abin da malamai suke bayani a kai idan ka ji malamai sun ce ya halatta abu ɗan bid'a Allah, suna nufin wanda bid'a ta ba ta da shi ne musulunci ba su kada kala ne eh, ba ka mutane kudin gora dukansu akwai waɗanda daga cikinsu sun san abin da suke kafirci akwai kuma wanda suke yin abun da suke yi ba kafirci bane wasu daga cikin su ma hawa su ba san abin da ake wasu ce sun an saba ba ba su aka yi ba kawai sun taso ne kafiran an kafire irin wannan da ahlus sunna jama'a ba ka musu mutunci ka ce ba musulmai bane mun fahimta Allahu akbar na'am na hmm. ya zama gani za a masa talatin ghaib ba a ga gawar shi ba kila ruwa ya tafi da ita can wani waje ya jefar shi ma za a masa talatin ghaib domin ai ba a gan shi ba a masa sallah ko ko misalin mutumin da kura ta ci ne kura na cin mutum ne <laughs> ko zaki ya cinye shi malamai sun yi bayani akan wannan a gaban insha Allah za mu yi bayani wace gaba ce za a tsinta a cikin mutum za a ce a tattaro ta a mata sallah a takaice idan aka tsinto yanzu ga kafa ya ga kafa daya ta mutum tun daga cinya nan har ƙasa za a mai za a za a mata wanka a mata sallah hmm? kafa tun daga cinya nan bakwai cinya zuwa ƙasa aka tsinta kafa za a mata wanka za a mata sallah za a mata saboda ai akwai mutanen da ba su da kafa kuma suna rayuwa kila kafa ce kawai ta gunki ka gane so daga kafa ita kadai ba ta hukuncin a mata sallah ba za a mata wanka ba za a mata sallah shi dai kawai a ce a dauka a haka rami a husne saboda kada ta kada ta damu mutane da waya amma sai aka tsinci kan mutum hmm? aka tsinci kai haka za a masa sallah wanka a masa sallah za a wanke shi a masa sallah domin ba yadda za a yi a ga kai shi kaɗai ba tare da gangan ciki su da aka rabu ce nan aka rabu da duniya ke eh, ne ba kuma na kisa fangar na jaji mai ko eh, jaji mai jaji mai na da na ya bata na ya bata ai kuma ta la ya ta bata ce ne la ya ba bata ba yana da tayin fata wai shi jari ne shi ya tafi yana tafiya shi ke sai ya haɗu da wasu kankan yan wasu wasu mayaka ko yan fashi shi ke na aka fara gwamzawa wasu ya manta yana da wannan layin tashi sai da aka falla wuyan shi kawai sai tuno yana da laya sai ya matsa laya sai jikin ya ɓace amma kuma ga kan a sama shi kadai shi ne ake cewa farkar jaji in kai abin da ba zai amfani ka ba a lokacin kai abin da ya kamata kai kafin wani lokaci lokacin shi ya wuce ta ce kai barka jaji kun gane to kaga jaji in ba ne wannan ba a kisri to da kan an ga kan mutum za a masa sanna to da akwai wani bangare ba akwai bangaren jikin mutum da aka gani za a masa sanna to sai ya zama misali ba a ga duka ba aka tabbatar da an ya an cinye shi wata wani naman jeji ya cinye shi za mu salatu zai ku gane ko wanda wuta ta kona shi gaba ki sai ta bar toka za mu salatu zai domin kila kan ma ba za ta tsaya ba Na sirri na ai eh ya kira su da ne eh, da su jihadi ne magana ke zama ba ai jihari na da na da nufi kun ji tambayar da yi ko mutum yana zaune da matar shi shi ke nawa cikin uku ne zama ya daɗi ya ce mata mamarsa shi zahari mu fahimci zahari da kuma Jihari ko wani abu ne da ake yi da nufi a zuciya a jahiliya laraba idan suna su walakan su, idan ya gama baya kanka ya gama cin moriyarta ta haihu ta tsufa to shi ko bai san ya rabu da ita kai ne ko sai mata tsari wata al'ada ce da aka yi da ita ana zaune sai ce an ci alayya ta zahari fassara ta ba ni baki in ba ka fassara ita ce an ci alayya ke a wajena ka zahari ummi kaman bayar mamata amma a hausa mun an ce haka ai ba abin da ake nufi ba kenan a'a bahaushe idan zai yi zihari fassara ne yanki shine zai ce in na sake saduwa da ke kamar ya sadu da uwansa sai ya ce ma mata shi in ya sake saduwa da ita daga yau to kamar ya sadu da uwarshi zai sadu da uwarsa ya mata zihari amma dan mutum ya ce ma mata shi mama mama kila da wasa ko kuma da kuskure bai yi zihari sai da niyya a zuciya ya tabbatar da haka da ƙarfin niyya da gaske yake to daga nan shi ke mun fahimta wannan me yake wannan takardar ta shi tana da tsawo to wannan yace to to an karanta ta to to ba a yi rasuwa a yi wannan tsohon bayani ba a yi idan mutum ya rasu abinda ake bukata a masa bayan waɗancan lalifan da muka ambata a katin da ya wuce abu na farko bayan waɗannan da ake bukata za a masa wanka wanka wajibi ne idan mutum ya mutu a masa ma damar za a iya masa wanka idan akwai dalilin da zai sa ba za a iya mai wanka ba a masa taimama idan akwai dalilin da zai sa ba za a iya mishi wanka ba ba za a iya masa taimama ba to wannan wanka ya faɗa a kan amma asali yi ma mamaci wanka wajibi ne ba mustahabbi ba ne tilas sai a musulmi wanka sai dai idan shahidi ne shi wani irin shahidin shahidin baharaka mutumin da aka kashe shi a filin yaƙi na musulunci jihadi ake yi jihadin ne suka sharɗin jihadin musulunci akwai shugaban jihadin musulmai sun yi ittifaki kan shi shugaba ne sannan shugaba ne da aka san shi ba shugaban da harka nuni ba shugaba ne an san shi ke ba da umarni kila ma yana filin yaƙin da shi ake gwamnati aka kashe mutum a wannan yakin kafare sun kashe shi to ba za a masa wanka ba haka za a kai shi hakkinsa wannan hakki ne na mamaci wanka na biyu a masa likafin a masa ba amma manzo Allah sallama haka haka kuma sunna ta tabbata idan mutum ya mutu a masa likafin mun gane wannan na uku shine a masa sallah a masa sallah sallan nan da ake addu'a ake ba, kamar yadda za mu gani ko aka kowa ya mafi yawanci muka sani addu'a ake raka'a ta uku da ake musamman ana keɓance ta ne a keɓantacciyar addu'a ta musamman ga mamacin addu'a ana fuskantar da ita ne ga mamacin da ake masallar, ga wanda ake masallar. na'am kabbara ta uku na'am jazakallahu khairan kabbara ta uku kaga addu'a ce sannan hajjin sa ne a raka gawarsa in an tafi can ai ana masa addu'a manzon da sassan yana cewa kwallo wanda ne da kuka tafi da kai sabbin tsakin ya ayi ku neman masa daba ku san da kuka tafi ku neman masa samun tabbacin ba da amsa فإنه الآن يسأل يسلا أفار مثلا tambaya. sannan yana da haƙƙi na duk lokacin da aka tuno a masa addu'a a matsayin sa na musulmi Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta masa shi ce na wannan kaga baya bukatar wasu abubuwa kuma da za a zuwa kirkiro a ce eh, a haɗu a yi karatun alƙur'ani a sauka a masa fidda'u fidda'u sunan ma an saba ma na larabci an ce fidda'u larabci bai san wani abu fidda'u sai dai fidda'u ko al-fidda'u shi ke nan na musu ba. na wanda ya shiga cikin al-mafahi da zikirul manafi bai baya cikin abin da ya tabbata a sunna ai in dai an ce na gidan rediyo da ake yi a ce ya rabu ya bar ya kaza da yana aiki a NBC da yana aiki a CBN da kuma shine wane gwamna kaza wannan baya cikin sunna wane ya rasu bawan Allah wane ya rasu kaza za a masa sallah karfe kaza shi ne ba hutu ne ba da hutun shi ba a bukatar hutun sa ne za a yi da hutun shi kawai a sanar da ya rasu a zuwa a yi masa sallah in ko baka san ya rasu ba shi kenan daga yanzu ka sani an riga an masa sallah sai ka masa addu'a da ake bukata a mamman amma ba bukata sai an sa hujji in yawa a yi zaɓa a zaɓo ba a yi ba ba ba ba za a ƙara zaɓa na'am shafa ne an shafa da yin wannan kasan abubuwa ne na mutane sai da junanmu kuma ka ga wani ya yi haka to kana da hakki sai ma ka shi a gefe guda a masa nasiha abin da ya kamata mu rika ke nan. ai hatta waya da aka ce ana kuce ana kuce kucen ana bugowa an juna nasiha a kai kada a ce dole sai magana ta zo daga wannan kujera kun gane a rikin rika gyara wasu abubuwa da suke ganin ba daidai muke aikatawa ba domin tabbatar da ladabin majalisin ilimi kun gane gaskiya ne abin da ka faɗa an saka da kai oh, in alkali ya ba da hukuncin cewa ya mutu shine malaman mu na biyu suke ce shi al-mahkum alayhi bil maut mutumin da aka tabbatar da alƙali ya tabbatar da alƙali ke da tabbas ke ke da wannan fadama ya kashe mutum ba tare da ya taba shi ce wane ya mutu shi ke sai matar shi ki je ki aure ki je ki ta kaba daga yau ki shiga ta kaba a raba gadon sannan ya halatta a masa salatul ghaib fahimta to an shi ne nan kuma da ba ba a riga dai an yi ba ai ana tambaya ne akan amanta shi na ake ce mishi al-mahqumu alayhi Ba maut malaman cikin suna ce musu al alaihi alayhi bil maut wannan hukuma alayhi bil wanda aka masa hukuncin cewa ya mutu ana na da ce da wannan kuma wasu matsaloli ne na biyu. ya za a yi da mijin da matarsa ya za yi da mijin sabon angon ya za a yi da shi shi ya za a yi da shi wannan matsala ce da ba dukiyarsa da aka raba a matsayin gado ya za a yi da ita kun ga wannan wani mahalli ne kuma da fancan da mijin a fadin muna magana kan salatin ghaib kun fahimta yawwa wadda za ku shiga da mu kuma can sai lokaci shi ya zo a na'am wani adda ana musu iyaka akwai wanda aka yi labari a kan shi kamar a cikin ɗari ko kuma yaron da bai zo da rai ba ga akwai mazhabobin da suke ganin ba za a masu ba a cikin akwai mazhabin malikiyya suna ganin yaron da ya zama ya zo ba rai ba za a masa sallah ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba amma dai ya tabbata a sunna ana masa wanka ba za maka halitta sakatika in ya halitta sakatika an gama masa halitta ya halitta za a iya masa wanka kuma a yi masa sallah a je a rike shi kuma yin hakan shi ya ke, mun fahimta na'am a kada annanar ai ya zama cikin zikirin mafahil ana faɗin abu ai daga cikin abin da ake alfahari da shi ba ka ga Allah yana faɗin a cikin alƙur'ani ba yana faɗin cewa bani na shuhuda wa mahattu lahu tamhila kaga ashe ɗaya waɗanda duk mun an ba ambace su za a kamba masu shi yana cin abin alfaharin mutum ko eh, mai hikima yana cewa ni'mat ni'amul ilahi ala al-ibadi kathiratun fa ajalluhunna najaratul abnai ni'imomin Allah ga bayin su dimbin yawa gare su amma wanda ta fi daraja a cikin ni'imomin Allah da zai maka ya sa dan kai zama na jibi na jibi ɗa mai daraja wato in an ambace shi mutane za su jinjina shi shine na jibi kun gane to kaga mutum ya mutu a ce ya ambaci ƴaƴansa ya rasu ya ba ƴaƴa kaza kuma sai a zo in an zo faɗin ƴaƴan nan ya sai a ce ya ba ƴaƴa goma sai a ce a cikin su kaji a cikin su maimakon a faɗi sai a ce akwai na goye ko ya kamata a ce a cikin sa akwai na goye saboda mutane su tausaya masa a san ma cewa akwai wani aiki a gaba fa ga maraya ya bari a kula da shi a ce a ce a cikin ya'yan nan nasa akwai shahararren nan kasuwan nan da ke kaza akwai shahararren ma'aikacin gwamnatin nan da ke aiki a ƙarƙashin ma'aikata kaza su me ba su da shi kada fi kibul madafi ba da ne kawai kawai a ji eh, ga wani abin ne to shi yasa ma ya zama mafi yawancin jana'izoji yanzu kaga a mutanen mu an taru to alaƙoƙi sukan dawo akwai alaƙar da yawa da suke jawo a halarci jana'izar mutum wani ya'yan shi wani shi kan shi kirkinsa ko kuma darajar da yake da ita a cikin al'umma wannan a tafi ke na wannan kuɗi ka ce muke a yana akwai hafi wasu ba hannun allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk